Ƙungiyar 'yan jarida reporter Sans Frontier ta wallafa rahotonta na shekara 2021 ga 'yancin 'yan jarida a faɗin duniya. Nijar ta koma baya. A ganin ku ya kawo komawa baya ga Nijar dangance da 'yancin 'yan jarida? kuma baya ne ga ƙasar Nijar na maki biyu inda ta kasance kan jari na 59 da ke alaƙa da ababuwan da suka wakana shekarar bara akan 'yan jarida da aka gano musamman ta fannin aikin jaridar bincike. Eh, Wani dalili da yana iya yiwa ba zai shafi Nijar kai tsaye ba annoba ta corona da ta haddasa matsaloli ga 'yan jarida ko wannan annobar tana cikin silar komawa baya ga Nijar. Euh, diba hakika ƙasar Nijar ba ta kubuto ba daga manyan matsalolin da 'yan jarida na duniya baki ɗaya suka fuskanta akan wannan al'amari na lokaci cewa da allobar coronavirus. Ko da yaya dai kamar sauran ƙasa kasashe da dama na Afirka ba mu ƙididdige mahimman matsaloli ba ko da a Niger ko a wani waje. Wani lokaci dai an fuskanci matsalar samun labari dangance da wannan allobar. To amma ba a samu wata matsala ba ta takamaimai da ke da alaƙa da wannan shafi a ƙasar Niger. Malam Arno faɗa muna ta wace hanya ce annobar corona ta shafi 'yancin 'yan jarida a faɗin duniya. Ana iya cewa Wa a jimilce a fadin duniya shine hakikan allobar ta gama duniya ta faɗaɗa ta ƙara nau'i ga barazana da 'yan jarida suka fuskanta. Mbaku misali a nafiyar Afirka mun gano da bulowar farko ta cutar yau da shekara ɗaya tsakanin Maris zuwa Mayu bara kenan. An samu yanayin tayar da hankali da yawaitar harsu uku na tsokanar zalunci da kame-kame ba gaida ba dalili dalili na 'yan jarida a cikin kasashe da dama na nafiyar Afirka. To hakan mun samu matsalar samun labaru da kuma karuwar danniya a fannin bada bayanin labaru ga wannan al'amari na lokaci.